الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya sabbata da Allah tabaraka wa ta'ala muna tuba gare shi muna neman afuwarsa muna neman rangwamensa muna neman ya kare mu daga sharri na kawukanmu da munanan ayyukanmu wanda duk Allah ya shiryar da shi to ba wanda ya isa ya batar da shi har abada wanda kuma duk Allah ya batar da shi babu kuma wanda ya isa ya shiryar da shi har abada ina shaidawa babban bauta da cancanta da cewa sai Allah shi shi kadai ina ikirari da tabbatar da tauhidi da kadai tashi a wajen rububiyarsa da uluhiyarsa a cikin kuma sunan nakinsa da sifofinsa tabaraka wata ta'ala ya turo manzonsa da gaskiya da shari'a addini na gaskiya dan ya fifita shi akan dukkan wani addini lalle Allah ya isa ya zama shaida ina shaidawa na Muhammadu bawan Allah ne kuma manzan Allah ne zababban Allah ne masoyin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ya koyi uwana ku ji tsoron Allah ku koma ga Allah ku yi riko da igiya mai ƙarfi wacce ba ta ɓallewa igiyar tauhidi ku bibici ubangiji tabaraka wa ta'ala a fili da ɓoye ku bauta masa a fili ku bauta masa a ɓoye ku sani cewa Allah bai halicci halittu ba gaba ɗaya sai don su bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa a liya'budun Allah ce ban halicci mutane ba ban halicci aljanu ba shi don su bauta mun su bauta wa Allah shi shi kadai ba tare da sun hada shi da abokin tarayya ba Allah shi kadai ne da ya halitta shi kadai ne yake azurtawa shi kadai ne yake talautawa shi kadai ne yake ba da lafiya shi kadai ne yake dora cuta shi kadai yake daga wa shi kadai yake saukewa in kaga Allah ya daga mutum Allah ne ya daga shi in mutum ya yi sama Allah ne ya sama da shi in ka gan shi ya yi ƙasa Allah ne ya ƙasa da shi in ka samu Allah ne ya baka idan baka samu ba Allah ne bai baka ba in ka zama mai mulki Allah ne ya naɗa ka idan ka rasa mulki Allah ne bai gada ma ya baka ba kada ku danganta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da wani ba Allah ba duk wanda ya nemi wani waɗannan abubuwa a wajen wani Allah to ya yi shirka da Allah Allah kuma ya haramta yin shirka da shi kuma babban zunubi ne da in an gamu da Allah baya yafewa sannan kuma ku sani Allah ya sanya muku wani ajali wanda babu makawa dole sai an haɗu a wannan ajali ja'ala lahum ajalan la raiba fi Allah ya sanya ajali Allah ya sanya lokaci dole sai an haɗu dole sai an je wannan ajali matattara tashin alkiyama kenan zai hukunci a tsakanin bayansa a cikin sabani da suka yi ya bawa wanda ya yi aiki kyakkyawa liyajiyar ladina asalu bil husna kuma waɗanda suka yi kafirci kuma ya jefa su cin wutarsa wanda suka yi sabo kuma su ma ya ƙona su Allah ya turo da manzanni ne don su tabbatar da wannan wato ainihin wato manufa ta cewa abauta mafi shekarai duk wanda ya rayu a duniya bai bauta wa Allah ba ya yi asara shi wanda ya rayu a duniya ya haɗa wani da Allah wajen bauta ya yi babbar asara kuma bai ci sa'ar zuwa duniya ba ya wahalar da tsohuwarsa ta sha naƙuda a banza saboda ya waye gari yana bauta wa wani ba mahalicinsa ba sai ku bauta Allah shi shi kadai kamar yadda Allah ya yi mana adalci duk wanda aka haife shi duk haihuwa in an haifi mutum to ana haifansa musulmi ne sai dai iyayensa su mai da shi ko ba yahudi ko ba nasari ko ba majusi amma ko dan kafiri ne ko dan arne lokacin da aka haife shi manzo Allah ya ce kullu mauludin yuladu ala fitra ana haifansa a matsayin musulmi ne tasirin iyaye tasirin environment tasirin wurin zama tasirin al'ummar da yake rayuwa shine za ka ga yaro ya tashi da dabi'a ka dauki ɗanka misali musulmi idan ka je ana haifarsa ka je ka miƙa shi a wajen wani yare wata ilo wanda ba musulmi ba ka je ka neme shi bayan shekara biyar ko shida ko bakwai ko takwas za ka ga ya tashi da ɗabi'unsu ya tashi da yaransu ya tashi da dukkan halaye irin nasu shi yasa ce kullu mauludin yulad ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kowa ana haifansa akan musulunci ne amma iyayensa ne ko su ne da shi banasare ko su ne da shi kirista ko su ne da shi bayhude ko su ne da shi kala wannan ne tasirin iyaye su kula da tarbiyyar 'ya'yansu kada ku bari wani ya riga ku tarbiyyar 'ya'yanku kada ku ɗauki 'ya'yanku ku kai su wajen mutanen da ku gamsu da tarbiyyarsu ba. samu makarantun nan da kuke gani, matukar ka ɗauki yaron ka umu ta tsarfari tun yana yaro karami ka kai shi gurin wasu su ya saba yake gani su suke masa magana kullum awa biyar awa shida kada kai mamaki a kan wannan tarbiyyar tasu za su tashi mun sha samun koke-koke ana ce mana yaran mu daga makaranta yaro ya zo zai ci abinci yana addu'ar yesu almasihu ya daga hannu yana kaza yana kaza da kaza aka tambaye shi ina aiki a makarantar bukun aka kira musu to kaga ya kamata ka kai ɗanka makarantar da kake da amincin za a tsare maka aƙidar ɗanka ba za a tsora maka shi akan wata aƙida da take ba daidai ba to Allah ya mana adalci ba wanda ba a haife shi akan musulunci ba sai dai rayuwa yau da gobe ta kan da mutum ya bi ainihin wato abin da aka tasar da shi akai sai kullum ake so masu alheri ku shahar alheri kada a gaji wajen faɗan alheri a ta faɗan alheri a ta faɗan alheri da shi tun a cikin zukata da kunnuwan wato mutane Allah ya turo da manzanni su ta wa'azi sansan a amma wasu ba su zo manzannin ba wasu ka karyata su wasu ka la'ance su wasu ma kashe su suke imam al yake cewa a rana daya a tarihi an taba samu rana ɗaya sai da aka yanka annabi guda saba'in yanka na annabi guda saba'in yahudawa suka yi wannan abin kuma a ranar da suka kashe waɗannan annabawan kuma suka suka cika su saboda tsabar gaba da ƙiyayya da annabawan Allah so ya ku yan uwana mu ta Allah tabaraka wa ta'ala mu ainihin wato tsayar da bautar mu zuwa gare shi shekare kuma ya sa annabawan nan sun yi mana bayani cewa akwai gida guda biyu da ya tanadar mana ko dai aljanna ko wuta yan aljanna suna da mutanensu mana ita aljanna tana da mutanenta waɗanda za su shige ta kuma akwai sifofin masu shiga aljanna an yi mana bayani haka yan wuta ma ita wutar tana da jama'arta kuma tana da sifofin masu shiganta an yi bayani a cikin ƙur'ani da sunna wanda yake sauraron ilimi yake bibiyar wa'azi yana sauraron malamai da zai ji wannan fariqun fil janna ko fariqun fis sa'ir Allah ce wasu a aljanna suke wasu kuma ya musa ya ce wa na najidin mun shirya da dan adam hanyoyi guda biyu shi ya ga dama ya ba hannun dama shi ya ga dama ya bi hannun hagu haka rayuwa take so mu yi kokari mu ba hanyoyi na kwarai wanda za mu samu rahama wato da jin kai zuwa ga samun rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala in wana duka waɗannan bayanai ba za mu taɓa gane su a fahimce su ba inda ba duk albarkacin Allah ya turo mana da manzanni suna mana wa'azi ba ashe ba mu da gata da ta wuce zuwa manzanni to mu san tarihin su mu san rayuwarsu mu san matsayin su mu san darajar su yanzu babu annabi yanzu babu manzo amma kuma akwai magadan annabawa magadan manzanni su ne malamai malamai na Allah malamai da suke kira zuwa ga hanyar Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala manufarsu a ga Allah a gane addinin Allah a bauta masa sai koyi da su sai a aiki da abin da suka faɗa na wajen bin Allah don a samu rahama zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ce da jin ɗaya ga al'umma ga fage Allah cewa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin dalle zuwan ka Muhammadu tausayi ne jin kai ne ga ainihin wato talatin bayi gaba ɗaya da haka ya ku yan uwana kubuta gaba ɗayanta duk muna so mu kubuta a rayuwarmu to shine mu ta masuki da aqida ta kwarai aqidar ahlus sunnati wal jamaa aqida alqur'ani da hadisi aqidar sahabbai aqidar tabi'ai aqidar tabi'i tabi'ina waɗannan su ne mutanen farko da aka ce mu yi koyi da su su ne aka ce mu kwafe su mu ɗauki abin da suka faɗa mana mu kwatanta ba su ba wasu su aka bamu ba shi wanda yake son tsira to ya bi waɗannan bayan Allah na ƙwarai sai ya samu dacewa mu yi imani cewa Allah shi ya halice mu kuma shi ya halicci dukkan ayyukan mu duk abin da muka yi Allah ne halice mu kuma ayyukan mu shi halitta amma ya ba wa ɗan adam zabi kada wani ya ce to tunda Allah ne halice mu kuma shi ya halicci ayyukan mu to kenan in na je na sha giya ma ai Allah ne ya ga dama Allah ne ya sani. kenan in na yi zina ma Allah ne ya sani? a an ba wa ɗan adam wato ikhtiyar wato yana da choice ma'ana yana da zaɓi kana da dama in ka ga dama ka zama musulmi ma'ana Allah dai ya ce ka zama musulmi Allah dai ya ce ka yi tauhidi Allah dai ya ce ka ji annabawa ya faɗa amma bai sa aka tilasta maka ba shine da ikraha fi dini so kana da choice in ka ga musulunci kenan bai ka ba kai azabin ka to shikenan sai ka je ka bi wani addini wanda ba wannan mutu amma ka sani kuma kai dan mutane Allah zai kona ka ina fatan muna fahimta Allah sai ba mu zabi in mutum ya ga dama ya tashi sallar nafila da daddare don ya yi kansa tanadi in ya dama ya barci wanda ya ga dama ya azumin nafila litinin alhamis don ya yi kansa tanadin kiyamarsa wanda ya ga dama kuma ya ta shin abinci kullum wanda ya ga dama ya sadaka wanda ya ga dama ya rowa wanda ya ga dama ya kaza na shi ne ciwo din amma annabawa sun zo sun nuna mana abin da ya fi kyau abin da ya fi dacewa to su kafirai sai suka zaɓi kadan suka zaɓi ba daidai din ba musulmi kuma shi kuma sai ya zaɓi na kyau ɗin to shi ne sai ga mutum ya samu rahamar Allah ya samu dacewa su imani da wannan kuma ku sani cewa babu abin da ya yake kasancewa a duniya wallahi sai da ikon Allah da kudurarsa wannan aqida ce ba abin da yake faruwa sai Allah ya gada dama sai da ikonsa abin da yake nufi wato babu abin da yake faruwa ya fi ƙarfin Allah kada a ce wani abu ya faru ya fi ƙarfin Allah a'a a yana sani amma ya ba mutane ne zaɓi in mutane suka ga dama duk sai suka shi Allah su ke barna shi kenan ya sani shi ya ba su lafiya da suke barna idan kuma muka damu da mutane suka ga dama su barna Allah na'am ya sani shi ya ba su lafiya da suka bi so mu san da wannan aqida ce kada kuma wani ya karkata a hanyar karna shi ai Allah ne ya tsora shi akan wannan in Allah ya ga damar shirye da shi zai shirye da shi a'a da yasa baka ta dauki kanka ka je ka shimfiɗe a babban titi ba tireloli suna wuce sai ka kwanta aika jira mota ta markaɗe ka ka ce Allah ne ya kaddara to kaga ba za ka zo ka aikata barna ka ce wai Allah ne ya kaddara maka ba sannan ku sani aqida ahlus sunna tsaki take tsakanin wato ainihin wato yan shi'a da khawarijawa su ahlus sunna su ahlus sunna aqida ahlus sunna suna girma sabon annabi abokan annabi almajiran manzon Allah sansanan wanda a gaban su aka fitar da Qur'ani irin su wanda su ne suka yi wa annabi tambayoyi Allah ya fitar da Qur'ani wanda su suka ba wa annabi ya'ya ya aura shi ma ya ba da nasa ya'yan suka aura su suka je suka yi yaki suka yi jihadi su suka je suka ɗauka kalmar Allah lokacin da annabi ya bar duniya ya yi wa fati ana fama da ce mana madina ce duhu sahabbai suka ta fita suka ce za mu tafi mu yaɗa sakon annabi haka suka shiga duniya suka bar ainihin dukiya suka bar kaza din suka je suka fiya da wannan ainihin wato addini shine har yau musulunci ya zo mun nan har musulunci ya je can kenan da aikin waɗannan sahabbai ne musulunci ya yadu to ana bin mu bashin mu girmama sahabban annabi mu mutunta sahabban annabi mu faɗi alheri akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kame akan dukkan munanan ayyukan su na'am su yan adam ne suna iya kuskure suna iya daidai amma Allah Ta ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya yace musu kuma ya ce ya yadda da su radiyallahu anhu wa radu anhu ya yadda da su sun yadda da Allah ibnu taymiya ya ce duk wanda Allah ya ce ya yadda da shi to bai shi shi auka ba kai ma duk wanda kai yadda da duniya ya ba za ka wulakanta shi ba wanda kai yadda da shi ya mutso da shi kusa da kai mutso da shi kusa da kai kake yi wallan na Allah ya ce ya yadda da sahabbai ya yadda da su kuma ya jada faɗa su ma sun yadda da shi ya ga zuciyarsu cewa sun yadda da shi da waɗannan mutanen mutanen kirki ne ɗan albarka ne ɗan alheri ne sai mu kama bakin mu in sun yi kuskure kar mu faɗa haka aka ce su suna da wannan matsayin me ba su wannan matsayin abokanan annabi ne bai kamata a ce babanka yana tare da wasu mutane ya rayu da su da je ka ta faɗan munanan halin su ba za a ce sai baban naka ma shi ma haka yake tunda kullun suna tare duk wanda ya zagi sahabi sahabi yayi kaza to ko sahabin nan kullun yana tare da manzo Allah suka ce ba su wannan yana taba annabin ne kansa shi ma indirect kamar yana suka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk wanda ya zagi sahabi kamar yana nuna annabi iya tarbiya bane ba bai iya tarbiya ba tunda shi ya musu tarbiya ya musu tafi fiye musu akan ya yarda da su to kai kuma yanzu ka zo kana la'antar su ne waye gari a ce wai addinin su zagin sahabi a ce addinin su ya kira sahabi ya kujinta tuma masa ashar ya tsine masa albarka a gari irin wannan gari na Kano garin musulunci garin Islama kan musulmi ya waye gari zai iya kiran sahabi ya tsine mai albarka ya la'ance shi ya saka lasfika zai mai ga abubuwan zagi na duniya arnan duniya na zagi wanda kuma ka zaga an banza mutanen banza ka zage su ka more amma ba za ka zage su ba sai ka zo ka zagi ainihin sabon annabi wannan tabewa ce ba karamin tabewa ba so ahlus sunna su kam lalle suna girmama sabon manzon Allah suna neman musu magafara to mu faɗi kyawawan ayyukansu mu guji ainihin munanta su mu guji ainihin wato faɗin abubuwa da zai kawo batanci gare su amma tsakanin kawarijawa da yan shi'a kawarijawa sun kafarta usman sun kafarta ali ibn abi talib sun kafirta talha sun kafirta Zubairu, sun kafirta muawiya sun kafirta amr bin al-as di Allah ya da su ɗan shi'a sun kafirta abubakar sun kafirta umar sun kafirta usman sun kafirta aisha sun kafirta abu huraira sun kafirta jabir bin abdullah sahabban nan majoritin ƴan shi'a sun kafirta sun ce ba musulmi ne. kaɗan ne daga cikin sabon suka yarda da su to kaga wannan ba an ce ta ƙurai ba ku kiyaye kanku da ku da ainihin 'ya'yanku akan wannan muguwar akida lallai lallai wanda yake kowa falala a cikin wannan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wato a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar sannan sai Umar sannan sai Usman sannan sai Aliyu sannan kuma sai sauran al'ashara waɗanda suke mutane goma da Allah musu albishir da gidan aljanna kamar da annabi ya faɗa a cikin hadisin Imam Tirmidhi Sa'ad da Sa'idu da Talha da Zubairu da abu ubaida da abdurrahman ibn auf wannan duk yan aljanna ne wannan duk wanda suka biya yan badar yan aljanna ne Allah ya faɗa ya yace musu kai shi kan badar ma wanda ya yakin badar cewa aka yi aiki abin da ya yake wa. ai maluma shi tun fa inni kan zafartu lakum annabi ya ce a gaya musu Allah ya ce ku aikata duk abin da kuka dama ya yace muku wani sahabi ya taɓa yin laifi hatib ibn abi banta a sunansa yayi laifi takarda ce secret din musulunci ya aika wa wasu kafirai a makka umar ya zo da takobi ya ce ba ta guri ya da ya kare wuyansa don ya tona asirin musulunci ku ji ba manzo Allah ya ce da umar wa ma yudrika la alla Allah qala ala ahli badr ba su san ba Allah ya yi din a zukatan mutanen badr su yi maluma shi su ku aikata abin da kuka ga dama to wannan hafiz ibnu abi balta ya je yakin su duk abin da ya Allah ya yafe masa ahalu badrin gaba ɗaya Allah tabaraka ta'ala ya yafe musu sai ahalu shajara wanda suke manzon Allah tabaraka ta'ala mu baya abai a ridwan kenan sannan sauran sahabbai duk sahabbai yan aljanna ne gaba ɗaya wannan ita ce aqida ingantacciya so aqida ta ahlus sunna ko mutum daya a cikin sahabbai ko mutum daya ba a tabawa wanda zai ce eh akwai munafikai to ai munafiki ba sahabi bane wanda ya tabbata cewa munafiki ne to ai dama ba sahabi bane ba tunda dama yana cikin sharadin ka zama sahabi ya yi imani da manzon Allah zahiran wa batina kuma ka mutu akan musulunci to munafiki ai bai imani da Allah imanin ƙarya ne imanin ba kuma bai mutu akan musulunci ba amma abin da ake sa ji a sunan wani munafiki a cikin sabai da ya rayu a cikin su a rika faɗan munanan ayyukan a ce to kun ga Kada sahabban muhammadin kada muke fama da irin wannan kazanta abubuwa marasa kyau a garin nan sai ga mutum ya tashi ya wayi gari mala yana zagin hadisin annabi in an ja hadisi ce wai kala kato wai magana wani katon banza a'udhu billahi minash shaitanir rajim wai shi ba ruwansa da hadisi wai sai kawai abin da qur'ani ya faɗa to wai ka maka qur'ani idan ka ce ba za ka karɓi hadisin manzo Allah ba to daga wani baki ne ya faɗa hadisin sannan Muhammad ne ya faɗa hadisin ba to wani baki ne ya faɗa Qur'anin hadisin shi jahilci ne wannan ba karamin jahilci ba to shi ma wannan yana daga cikin abubuwa da suke damun mu a cikin wannan al'umma aqida ta kwarai shine kaurace waɗannan kuma a nisance su sannan dangane da waliyai akwai waliyai a musulunci tabbas ana kururuwar waliyai tabbas akwai waliyai a aqida ahlus sunna akwai waliyai kuma waliyai suna da karamomin su wa nu'minu bi karamatil awliya daga cikin karamomin waliyai manzo Allah sallallahu ya faɗa cewa daga cikin bayan Allah akwai wanda in yayi rantsuwa yace wallahi ba za a yi kaza ba to ko insha Allah Allah dan girman wannan mutumin da darajarsa Allah sai ya ce ba za a yi wannan abu ba dan girmama wannan mutumin wani ya zo ya ce wallahi ba za a yi kaza ba to sai kuma Allah ya kaddara ba yi wannan din ba kenan Allah yakan iya yi masa wannan Allah yana girmama shi to amma ku gane waye wali Qur'ani yayi bayanin waye wali duk wani mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyan Allah babu tsoro a tattare da su a nan duniya sannan wala hum yahzanuna ba su bakin ciki a lahira duk waliyan Allah baya firgici komai yana ya dogara ga Allah shi ake so ka zama mai dogaro ga Allah dan ka zama waliyan kwarai sannan kuma a kiyama ba su da cikin ciki ba sa cikin masu tashin hankali da damuwa Kawai su waye na amanu wa kanu yattaquna in ji qur'ani sunan da suke imani da Allah kuma suke da takawa Allah ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah suna da albishir a nan duniya suna da albishir a ainihin lahira to me na damuwa wa me na da hankali a ce wani wali ne wani ba wali bane kar zo ana ba da kudi ana naka mutane waliyai ana zo ana liga ce wani ne wali ai duk mai takawa duk mai tsoron Allah waliyin Allah ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna duk wanda ya shiga layi na mu'minai ji ga layi na masu fatawa sunan sa waliyin Allah ko da ku karama ba bayyana ba a gare shi ba mamaki dan ma waliyin Allah ne ba sani ba ba mamaki ne sharan gidan ka ma waliyin Allah ne ba sani ba ba mamaki ma sun ka office ma waliyin Allah ne ba sani ba zai iya yiwa su wani bonus ne Allah ubangiji ya raba wannan ita ce akida kar a ce wasu mutane ne ke mantattu sai wane da wane da wane da kuka lissafa kuka yadda kuke so su ne waliyin a'a duk wani mai imani in ji Allah ta baraka wa ta'ala waliyi ne to suna da daraja suna da ainihin wato karamci sannan kuma yana cikin aqida ta kwarai da yadda cewa lalle abin da ya fi dacewa a yau mutane hukunci da shi a duniya shine littafin Allah maganar Allah babu wani hukuncin da ya fi na Allah ko da ku an murkushe hukuncin Allah ko da ku an nuna Allah bai iya ba ko da an fi karfin mu a matsayin mu na musulmi babban constitution na musulmi shine alkur'ani da sunna amma yaya za mu yi mun waye gari an danne mu ana mana hukunci da wannan to sabanin wannan to wannan baya nuna cewa mu nuna qur'ani ba daidai bane yanzu wanda ya halitta da wanda ya halitta ba ya fi sanin wani ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir Allah ya ce a faman ya khuluku kamar la ya khuluk da da wanda ya halitta da wanda ya halitta ba tsaye ne to wa ya kamata ya ba mu doka wa ya kamata ya kafa mana ka'ida ba wani dan adam ne zai je yana shan lemo zai ci a yi kaza a kashe wani a daure wani a kyale wani ba asalin doka Allah ne ke ba da ita sai dai zalunci da ha'inci da son zuciya da yaudara an yi dokar Allah an ɗauki man law wanda is full of interest yana cike ne da san zuciya da selfishness da ainihin nuna ɓangaranci amma dokar Allah kai tsaye take kai tsaye take duk wanda ya ba daidai ba za a yi masa wanda ya daidai kuma za a yi ba masa to dole ne musulmi ku yi wannan imani da wannan aƙida ba ku da wata doka da ta fita Allah ba ku da wani hukunci da ya fi hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma har yanzu lallai a nisanci abin da ya shafi dukkan shirkoki dukkan bidi'o'i jini kan kabari bautar kabari zuwa gindin kabari ana kiran wani ba Allah ba wannan haramun ne wannan yakan kai mutum da shirka wallahi ba mai zaka in ba Allah ba na ce muku kuma wallahi wanda yake cikin kabari shi ya fi ka bukatar taimako wanda ya riga ya mutu ya kwanta Allahu a'lamu da yanayin da yake babu tunani babu hankali ka tarar da mutumin da baka san halin da yake ciki ba ka hannu yana riƙe kana roƙonsa kana cewa ya baka kana neman haihuwa a wajen kabari kana neman ƙarin shari a wajen kabari kana neman mulki a wajen kabari kana neman ƙarfin arziki da kasuwanci a wajen kabari an liƙa rayuwarka akan kabari da wutar kabari an ji lissafa maka wasu mutane wane wane wane a zai a roƙe shi to idan har yana bayarwa ya aka iya kwanta a wannan guri mai tsananin wahala ka duba makabarta ba ka duba ramin kabari in har wannan mai bayarwa ne to yaya aka yi bari shi ya zo ya kwanta a wurin bisa shi zama wannan duniyar bai daɗin zama da ba sai shi ma ya ci gaba da shanawa ba amma ka manta Allah ya mutu ya je ya kwanta an ɗauke shi an lullube shi an rufe shi kuma je kana sa a wannan ya saba wa aqidi ta kwari kuma bai halarta ba a gina kabari aje ana bautar kabari ana sallah a kabari ana roƙon kabari ana biki a kabari shekara shekara ko sati sati ko wata wata wannan dai ya ci karo da ainihin wato aƙidu na ahlus sunna ya ku yan uwana mu yi itikadi cewa alqur'ani zancen Allah ne kuma daga gare shi ya sako kuma alqur'ani littafi ne mai daraja ku karanta alqur'ani Allah zai kubuta ku daga dukkan fitina ku imani da alkur'ani shine littafin da zai cece ku manzo Allah ya ce alqur'ani yana yin ceto alqur'ani yana yin ceto kai tsaye kun surori ma suna yin ceto yace suratul baqara za ta yi ceto ita karan kanta suratul ali imran za ta yi ceto ita karan kanta idan mutum yana da laifi yana da zunubi wallahi idan ya je kiyama albarkacin yawan karatun ƙur'ani da yake yi qur'anin zai tabbata ya ubangiji ka ceci wani saboda yana yawan karanta ku karanta alkur'ani a ofisoshinku ku karanta alkur'ani a kasuwanninku ku rinka sauraron alkur'ani a wayoyinku ba wai ku cika wayoyinku da kaɗe-kaɗe da wake-wake da tsarerayin duniya ba ku karanta alkur'ani ku saurari alkur'ani ku raya gidajen ku da alkur'ani ku sanya tashoshi na alkur'ani a gidajen ku duk gidan da ake karanta alkur'ani Allah yana saukar da albarka a cikin sa akwai tashoshi na zamani kullum qur'ani ya ko awa saudi qur'an almasjid duk wani qur'ani ne ko kwana zaka yi bacci ka kunna shi qur'ani ya ta sauka a gidanka sai albarka ya sauka a gidanka ya Allah ka samu cikin ahlul qur'an اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسجد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله